daidai da sha biyu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. A ci gaba da karatun littafin Ashabun Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, na Ahmad Mustapha Faisal, Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. muna ƙarƙashin tarihin na abubakar a inda bayan da malam ya ƙare bayyana mana ɗan abin da ya rairayo mana a ƙarƙashin tarihin na abubakar sai mu ga dacewan mu gabato da littafin asmal matalib fi sirata amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu na ali muhammad muhammad as-sallabi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a inda malamin yake tattaunawa dangane da matsayin sayyidina ali ibn abi talib a lokacin khalifancin abubakar da umar da usman sai dai tunda muna tattauna tarihin abubakar ne sai ga dacewar mu kaɗaitu da ambatan abubakar ɗin, kafin kowanne a je a ambace shi a mahallin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala yana bayyana mana matsayin saidina Ali dangane da gudun nan hamshakiya da ya ba Sayyidina Abubakar lokacin da aka yaƙi waɗanda suka yarda to muna cikin tattaunawa sai lokaci ya ƙure inda muka ji sayyidina ali ibn abi talib a bayan da ya ga abubakar ya hau kan abin hawa zai tinkari yakan waɗannan da suka yarda ali ya ce أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أهد ya ce ni dai ba komi zan faɗi ma ba bai wuce abin da annabi ne ya faɗa a ranar yakin Uhud ba. Ya ce ma abubakar lima saifuka, wai da wani dalili ne za a ce dole sai da takobinka za a yi yaƙi. Mun gani? Dole sai da takobinka? Wala tufa ji'una bi nafsika, kakka bari a mamaye mu dangane da rayuwarka mana abubakar wannan jihadin mu kaɗai za mu iya yin shi ba a ce sai ka fitar takobinka ba kai khalifa ne ka zauna a gida kakka fita kafaran na ya kasance dama su manufansa annabi daga annabi sai kai to ka ja a yi mana mugun illa a mamaye mu ta hanyar bige ka ka koma gida warje ilal madina abubakar ka koma gida madina fawallahi la'in faji'ana bika in ka bari waɗannan makiya suka mamaye mu ta hanyar hallaka ka la ya kunu lil islami nizamun abadan har abada musulunci ba zai ƙara samun tsari ba abin zai tafi a wargaje ne faraja'a abubakar na jin wancan jawabi na na ali sai abubakar sai ya komo gida ga karanta albidaya wani haya a mujalladi na shida shafi na 314 zuwa 315 walau kana ali radiyallahu anhu mala ya ce da sayyidina ali allah ya ƙara mashi yarda yana da nufin sai malam ya togaciya ya ce a azahullahu min zalika allah ya kiyaye ali ya samu kanshi a irin wannan yanayin da za a ambata ma allah ya sauwaka da a ce sayyidina ali lam sharih sadarahu li abi bakarin bai natsu da sayyidina abubakar ba ma'ana yana jin haushin shi akwai kulli a zuciyan shi dangane da abubakar wa qad bai'ahu ala ragaman min nafsihi kuma da a ce tarsa sama ala aka yi ya zo ya mubaya'a ba cikin daɗin ran shi ba faƙada kanat hadihi fursa to ai wannan fitan da abubakar zai yi wata dama ce zahabiya mai darajan gaske ali ya samu yanta hizuha ali wanda ali zai yi alfahari ya jinjina ta sai ya ƙara iza abubakar yana ziga shi har sai ya fita da kanshi fayyata ruku abubakarin wa sha'ana sai ya bar abubakar ya je abin da ya ga dama a gaban kanshi la'allahu yuhdithu bihi hadathun mai yiwa mai abkuwa ta abku da shi fayastarihu minhu sai abubakar ya huta ali ya huta daga abubakar mun gano wannan da kyau ko kenan. amma je an hutar da shi sai ya samu natsuwar rai wa yasfawal jawwalahu sai yanayi ya zama mai garas bai da sauran matsala dama matsalan shi abubakar ne to kuma ya tafi yaƙi ga ya can an kashe shi wa idza kana fawqa zalika hashahu Allah in ku abin ya wuce ma haka Allah ya tsara Ali ya samu kanshi a irin wannan yanayi min karahiyatihi lahu irin yanda yake bada labari cewa wai shi sayyidina ali baya kaunan abubakar ko kaɗan to kaddara masu faɗin maganan da suke faɗin haka abin yake sai kuma ga abubakar ya shiryo zai fita a wannan yaƙi mai matukan haɗari haɗarin yaƙin shi ne wanda baka zato zai iya shigan burtu ya zo ya ta'adi aida sai ali ya bar shi wa Saho ala takhallus minhu sai ya ƙoƙari ya kwaɗaitar da abubakar ta hanyar su keɓe tare wa agara bihi ahadan ya talahu sai ali ya ziga wani sai ya zo ya ma abubakar gida kama ya fa'alun rijalu siyasiyun kama yadda ‘yan siyasa suke yi bi munafisihim ga waɗanda suke gogoriyan neman makami ɗaya wa ada'ihim da kuma makiyansu. ‘yan siyasa da wannan sai su tura sai su ce aje a kashe wani in an kashe shi sun huta kenan to ali ya fi ƙarfin ya samu haka ya ce wa yana ƙin abubakar kuma har ya shirya mai makirci wannan ina ba zai yiwu ba ka karanta littafin al-murtada linnadawi a shafi na 97 malam sai ya ce wa kada kana ra'ayu ali radiyallahu anhu ai dama can ra'ayin sayyidina ali shine muqatalatul murtaddina shine a yaƙi waɗannan da suka yarda shi sayyidina ali bai taɓa saurarawa da sassauta ma waɗanda suka yarda ba ra'ayin shi shi ne a yaƙe su wa ƙala li abi bakarin lamma ƙala li ali ga shawaran da na ali ya bayar a yayin da abubakar ya ce da shi mata ƙolu ya abal hassan menene shawaranka ya baban alhassan kala sai aliyu ya ce a ƙolu ni shawara na innaka in tarakta shay'an mimma kana akhadahu minhum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka sake ka bar wani abun da ya zama annabi yana karɓa a hannun mutane a matsayin zakka to fa'anta ala khilafu sunnatin rasul to kai kana kan wani abu saɓanin sunnan annabi kenan faƙala sai ce amma la in kulta zaka to in wannan shine ra'ayinka kuma a kan shi kake kuma ka furta shi a yanzu lauqatilannahum wa in mana'uni iqalan yace zan yaƙe su ko da abin da suka hana bi wuce ta baibayi ba sai na yaƙe su ne fata-fata da su babu daga ƙafa karanta littafin al-muktasar min kitabil mawafiqa baina ahlil baiti wa sahaba liz-zamakhshari a shafi na 47 da ar-riyada an-nadari a shafi na 670 Allah madaukin sarki ya sa mu dace hmm? 670 ثالثا Mala ya ce na uku matsayin Sayyidina Ali na uku gane da gwamnatin Abubakar. Takadimu Ali radiyallahu anhu li Abi Bakarin. Shi kan Sayyidina Ali in an tambaye shi wa ya fi wani sai gabatar cewa Abubakar ya fi su su duka. Mun gano wannan da kyau ku? Kuma wannan yana faruwa a lokacin ma Ali yana karagan khalifanci. malam ya ce tawataratul akhbar hadisai sun zo birjik an ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yarda fi tafdilihi wa taqdimihi li abi bakar radiyallahu anhu wajen bayyana cewa abubakar ya fi su falala kuma abubakar gaba yake da su famin dalika daga cikin waɗannan ruwayoyi malam ya ce na farko, an Muhammadu bin Hanafiya, daga Muhammadu ɗan Hanafiya, ɗan haula kenan. ɗani na shi wannan Muhammadu ɗan Hanafiya ɗani na Sayyidina Ali ibn Abi ɗalibin, wanda matan Ali mai suna Haula ita ce ta haife shi wanda shi wannan imami ne na Shi'a Kaisaniya wanda kai saniya ba su ma yadda da kowa ba in ba shi ba a wajen kai saniya ɓangare ne na shi'a su suna ganin shi wannan muhammadu ɗan hanafiya shine mahadil muntazar kuma suka ce yana nan a cikin dutsen raduwa bai mutu ba inda hu asalin wa ma'un a wajen shi an aje mai kududdufin ruwa da na zuma yana sha akwai wasu zakuna guda biyu waɗanda suke gadin shi mala'iku suke zuwa suke ɗebe mai kewa suna tattaunawa har ana rubuta mai wasiku yana dawa da su suka ce shine mahadiyyar muntazar kun gano wannan da kyau ku game da kara wannan mazhabi shi aka samu muhtar bin ubaid as-sakafi ya tsaye wajen ƙoƙarin kare wannan manhaji na shi'a kaisaniya har zuwa lokacin da ya da'awan uluhiyya da rububiya, ya da'awa na abubuwa iri-iri da wanda hunkuntuna kuntuna mun tattauna wannan a cikin karatun littafin alfarku bainal alfirak Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi an daga Muhammad dan Hanafiya ya ce kultu li'abi na cewa babana wa baban shi sai da na ali wannan shine dalilin da ya sa na kawo muku wannan dan tarihi in baka san muhammad dan hanafiya ba in aka zo sai ka ce wai hanafiya ma'ana muhammadu ya ce ma hanafiya kuna gane wannan da kyau ku sai kasa gane waye wannan ke damfara da hadarin kawai mutum ya dauki littafi ya ce zai nazari ya kama karantawa dole sai ka an karantar da kai mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa jama'a karatu sama-sama ko ba yanda za a yi malanta da shi ba yanda za a yi dole sai mutum ya yi karatu mai zurfi kuma dole ya je ya zauna gaban malamai ya karatu malamai ne za su koya maka shi sai yana daga cikin matakan bata kaji mutane suna cewa wai suwa koya masu matane wai su za su yi sharhi da kansu ku ne ko ku suwa kuma jama'a mun gano wannan da kyau ko dole ne akwai da kai karatu kaman yau ne aka haife ka ka san uwa in ta haifa ɗa yanzu take ba shi nono ko te mai tsarki ta share mai tumbuɗi te komi Allah sai ya maka ka a duniyar ilimi sannan za ka tashi amma baka kai ko ina ba ka ce za ka fara firfirwa irin na manya-manyan mikiyoyi to ƙasa za ka yi Allah ya sa mu dace ya ce ma baban shi sayyidina ali ibn abi talibin ayyin nasu khairun ba'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai cikin mutane kaf waye fa alkhairi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Kala abubakarin sai sayyidina ali sai ya ce abubakar ne qultu sai na ce thumma man to bayan abubakar sewa kuma kala sai ce umar daga abubakar sai umar wa tu an ya ƙula uthman a karo na uku sai ni tsoron in na tambaye shi sai kuma wa lalle usman zai ce ƙultu sai ce sun ma'anta baba sai kuma kai mun gano wannan da kyau ku sai kuma kai don shi abin da ya so in aka ce waye ya ce baban shi sai baban ya adalci ya faɗa abin da yake nan sai ya ce a abubakar ne sai wa umar ya ce sai na ji tsoron in na ƙara na ce sai wa usman zai ce kun gano wannan da kyau ko ya ce sai kuma kai ƙala sai ali ya ce ma ana illa rajulun minal musulmi na ni mutum ne daga cikin musulmi kaga tawalu ina fatan mun gano wannan da kyau manyan bayan Allah haka suke shi yasa lokacin da za a wuce gona da iri wajen ta annabi da yabo ya ce la tatruni kakku rika ta ni da yabo kamar yadda nasara suka wuce gona da yin dan maryam har suka kai suka yi azarbabi suka wuce makaɗi da rawa suka ce wai dan Allah ne ni ku ce bawon Allah manzan Allah ya isa mun gano wannan da kyau ku shi yasa lokacin da aka zo rubuta sulhun hudaybiya aka rubuta hada ma salaha muhammadun rasulullah suhaila bin amrin wannan shine sulhun da muhammadu manzan Allah ya yi da suhaila dan amr kafirai suka bugi teburi suka yi tsalle suka miƙe tsaye suka ce ina inda mun yadda manzan Allah ne ma ce ya baggari wani sanabi ne rubuta muhammad dan abdullahi Wani Allah ce rubuta muhammad dan abdullahi in ba su yadda ba kafa billahi shahida muhammadun rasulullah muna fatan mun gano wannan da kyau in ka ji kana ta ƙoƙarin cike-ciken mukamai da darajoji babu ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ka karanta sahihul bukhari al-imam bukhari ya ruwaito daga muhammad dan hanafiya an ali radiyallahu anhu kala. daga sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yarda ya ce ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da nabiyha ce shin bana ba ku labarin cikin wannan al'umma kaf wanda ya fi kowa alkhairi bayan annabinta ba ali ya ce abubakarin abubakar ne fi kowa sun maƙala sannan ali ya ce ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma shin bana ba ku labari don gane da wanda ya fi kowa alkhairi ba da abi bakarin bayan abubakar ba sai ali ya ce umar daga nan sai sayyidina umar al'imam ahmad bin hanbal ya fitar da wannan ruwaya a cikin musnad a mujalladin farko shafi na ɗari da shida, shafi na ɗari da goma, shafi ɗari da da bakwai. Mala ce, Isnadi ne, hadithi ne ingantacce, karanta taƙiƙin Ahmadu Shakir mu'azamu tsarakil hadis, ina fatan mun gano wannan da kyau, Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, An abi wa'ilin, shaƙiƙi bin Salama ƙala, ƙila li Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhu, an ce saidina Ali, ala tastakhlif alaina shin ba ka sa khalifa bayan kai ba in ba ka tosewa kuma kenan duk wani wanda zai zo ya ce ai wani wasiya ne wani wasiya din rabu da su ƙarya ne kawai duk wanda ka tsare ka ce kawo dalili sai ga yana ta inda inda qala sai ce mastakhlafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi bai sa khalifa ba fa astakhlifu ballantana ni in ce ga khalifa na walakin in yuridillahu bin nasu khairan sai in Allah maɗaukin sarki ya kasance na nufin alkhairi ga mutane fasayajma'uhum ba'ada ba'adi ala khairuhu ala khairihim Allah maɗaukin sarki zai tattara su su bi jagorancin wanda ya fi su alheri gaba ɗaya kama jama'ahum ba'ada nabihim ala khairihim kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya tattara al'umma a bayan annabi suka bi wanda ya fi su alkhairi gaba ɗaya ina ba ta bin zama wannan da kyau ka karanta al-mustadrak ala sahihaini a mujalladi na uku shafi na saba'in 79 sahihul isnad wa lam yukharrijahu wa wafaqahu Zahabi. Ya yace hadisi ne ingantacce tare da cha bukhari da muslim basu fitar da shi ba sai al-hafiz adh-dhahabi yace haka abin yake hakim jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ingantaccen hadisi ne ali yana tabbatar da cewa abubakar ya fi kowa bayan manzon Allah wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara mashi yadda aka ce ya ce la yufaddiluni ahadun ala abi bakarin babu wani wanda zai zo ya fifita ni akan abubakar wa umar ya fifita ni akan umar illa jalattuhu haddal muftari face na mai bulala duka irin nan makaryaci kun gano wannan da kyau ku mala ce fada'ilu sahaba juz'in farko shafi na 83 wa fi sanadihi da'afun mala ce akwai rauni a cikin wannan isnadin bayan da zai sai da na ade kirkira haddi sau da kirkiran haddi laifi ne a musulunci shiga gonar Allah ce ba yanda za a yi sai da na Ali azarbabin kirkirar abin da Allah bai ce ba ko manzan Allah bai ce ba Allah ya sa mu dace shi yasa idan muka kawo ruwa ya tabbatattu sai a kawo maka irin wannan dan ka mun san su ba da waɗannan tarkacen tarka tarka muke aiki ba da ingantattun da muka kawo muke aiki da su in hadisi ɗaya ne ya inganta ko asari kwaya ɗaya ne ya inganta ko zance kwaya ɗaya ce ta tabbata wannan ya isa ba sai an yi ciko an kawo abubuwa na hayaniya ba Allah madaukin sarki ya samu dace Malam ya ce ƙaunar Ali li'abi Sufiyan radiyallahu anhuma haɗo da maganan da Sayyidina Ali ya ce ma Abu Sufiyan, Inna wajadna laha ahalan, ai jagoranci bayan annabi, Allah ya rufa mana asiri mun samu wanda ya cancanta ya yi. Mun gano wannan da kyau ku? wannan cancantaccen shi ne abubakar siddiq Allah ya ƙara mashi yarda wa hunaka atharun male ce kai akwai fa atharai yasta'anith biha fi idah wanda mutum zai ƙara natsuwa da su idan aka zo da bayanan dangane da tabbatar da abin da yake tabbatacce ina fatan mun gane wannan da kyau abubuwan za su tabbatu sosai inda za a zo a yi bayani dalla-dalla in an zo da waɗannan ruwayoyin mutum zai ƙara jin natsuwa da kuma gamsuwa da natsuwa. Malam sai ce al'alaƙatar tayyiba bayan Ali wa Abi Bakarin, waɗanda suke ƙara tabbatar da ingantacciyar alaƙa tsakanin shi Sayyidina Ali ibn Abi Talibin sayyidina abubakarin Allah ya ƙara mashi yarda Mala ya ce an Uqbat ibn al-Haris kala daga Uqbat dan Haris yace ce kharajtu ma Abi Bakarin kharajtu ma Abi Bakarin Siddiq min salati al-asr ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bilayalin yace na fito tare da saidina abubakar in ji okubatu ɗan haris bayan rasuwan annabi da ‘yan kwanuka wa aliyun yamshi ila jambihi saidina ali yana tafiya a gefen saidina abubakar mana su ne ‘yan dama da gwamnati famar Rabi hassan buna ali sai abubakar ya gitta inda alhassan ɗan sayyidina ali yake yal abu ma'a gilman yana wasa tare da yara fahta malahu ala raqabatihi sai abubakar ya ɗauki hassan sai ya ɗaura shi akan wuyan shi wa huwa ya ƙulu yana cewa bi abi yashbihun nabi laysa shabihan bi ali mun gano wannan da kyau ko bi abi yashbihu nabi laysa shabihan bi ali yace ina muku rantsuwa da Allah na ba da fansan na. wannan dan to da annabi ya kama ba da ali yayi ba mun gano wannan da kyau ko kaman nan da kuke gani to kama ce ta annabi ma'ana ali ya ɗauko siffan alhassan ya ɗauko siffan annabi ne ba wai siffan ali ya ɗauko ba mun gano wannan da kyau ku ne bi bi anta wa ummi na ba da fansan iyayena yushbihun nabi kun ga yaron nan to da annabi ya kama lesa shabihan bi ali ba kama ne fa na ali ba ƙala mai ruwa ya ce wa aliyun ya zahaku shi kuma aliyu na gefe yana dariya ina fatan mun gano wannan da kyau karanta littafin musnad na Imam ahmad jiz'in farko shafi na 170 isnadi ingantacce ne taƙiƙin ahmadu shakir allah ya sa mu dace na biyu wa an ali radiyallahu anhu kala daga na ali Allah ya kara mashi yarda ya ce kaga wannan ruwayan har abada dan shi ba zai kawo maka ita ba shi ko maka kai da annabi ya rasu ali bai taba kwanciyar hankali ba ina cikin tashin hankali sai da ya shekar 24 a haka mun gano wannan da kyau ko kuma na rantse da Allah ƙarya suke yi alin ne bai da abuwa ko wanda ya isa tarsasa shi ne a duniya duk waɗannan gaskiyan da ake ambata a su ba haka suke so ba so suke kullum a zo a ce zaman makoki ake ana tashin hankali an mutu waye waye waye kullum kawai su kenan kawai makaryata Allah maɗaukin sarki ya kiyaye sayyidina ali ya ce man farakal jama'a shidaran duk mutumin da ya ma al'umman annabi waye kamar haka ɗani ɗaya fakadan na za'a ribqatul islam min unuqihi to ya cire igiyan musulunci a wuyan shi akwai ruwayan hadisan annabi tabbatattu ba kan haka mun gano wannan da kyau ku tabbatattu mala karanta littafin musannaf na ibn abi sheba juz'i na 15 a shafi na 24 min mursal abi taqa al-azdi wa huwa saduqun warjal isnad thiqat sannan karanta ta abubakar na siddiq shafi na tamanin wannan ruwaya ne tabbatacciya fahal kana ali ya zalika al wannan fatawan shi ne duk wanda ya sake yi tawaye game da jama'a ɗani ɗaya to ya kwance igiyar musulunci a wuyan shi to aliyu kuma sai shi sai ya jama'a gaba ɗaya sun ce abubakar shi sai koma gefe ce bai yadda ba kana radiyallahu anhu ya karahu likhtilaf sayyidina ali na ƙin saɓani wai harrisu alal jama'a kuma yana kwaɗaitarwa kowa Yaharis yana kwaɗayi dangane da mutane su zama a cura waje guda ƙalal ƙurtubi malam ƙurtubi ya ce man ta'ammala ma dara bayan abi bakarin wa minal mu'ataba wa minal itizar duk wanda ya lura da zargin da abubakar yi masa yadda ali da irin hanzarin da ali ya bayar wa mata zan mana zalika min al-ittifaq da kuma irin yadda kansu ya zo ya haɗu suka zauna tare suke gudanar da mulki gaba ɗaya a rafa anna ba'aduhum kana ya atarifu bi fadlil akhar za ka gane cewa lalle sun san martaba da darajar junansu mun gano wannan ka karanta hadisin da muka karanta na Abu Sa'idin ai da ya ce bai ga ali ba da ya kira ali ya ce me kake nufi so kake ka raba kan al'ummar musulmi ce a'a ga hanzarin shi mun gano wannan ne mu'ataba hanzarin da ali ya bada shine al-i'tizar irin yanda yake kawo shawarwari abubakar na ɗauka yana aiki da su suna tafiya su masallaci tare su dawo tare Wani yana nuna maka irin yadda suke ganin mutuncin junansu kuma ali da irin bayanan da ya yi. na bayyana falalan abubakar a kan shi wannan yana nuna yadda suka fahimci juna ba sa hasadan juna wa inna qulubuhum kanat muttafiqa ala al-ihtiram wal mahabba kuma zukatan sun kasance suna haɗe da juna wajen girmama juna da son juna su ba sa ƙin junansu tare da cewa inda za a ce alhauze su amma da Allah bai kaddare shi bane bai taba ƙin abubakar ba kuma zuciyarsa yana haɗe alheri suke faɗi ba ka taɓa jin ɓatanci da sharri in ka ji ɓatanci da sharri to shaɗana ya shigo ciki wa in kana taba'ul bashari kare ya galibu a hayanan tare da ɗabi'a irin na ɗan adam yakan yi rinjaye walakin na diyana ta ruddu zalika sai da in dai kai mai addini ne ko da son zuciya ta ja ka addinin zai dawo da kai shine Allah maɗaukin sarki yake bayani akan cewa su mutanen kirki idan massahum ta'ifun mina ash in an samu makircin shaɗan ya bi ta kansu to ta zakaru mun gano wannan nan da nan ba za su zarfafa ba za su na za su dawo kan hanya ina fatan mun gano wannan da kyau amma an ga mutum yana kan abin da ba daidai ba kuma ya ci gaba da ba daidai din ba wallahi ba addini yake yi ba mala ce, walillahi muwaffiq Allah shi ne mai datarwa karanta fatul bari jiz'i na bakwai shafi na da da casa'in biyar. wa amma ma ƙila min takhalluf zubair bin al-awwam an al dangane da maganar da aka ambata cewa wai a zubair dan awwam wai bai yi mubaya'a ba ga sayyidina abubakar ya ce fa innahu lam yarid min tariqin sahihin ya ce wannan bai zo ta hanya da ya inganta ba balware da ma yin fi hazal kawul sai dai ma an zo da bayanin da ke rusa wannan maganan ne wa yuthbitu mubaya'atuhu fil awwal al amri mun zo da ruwayan da ke tabbatar da cewa yayi baya a karan farko wa dhalika fi athari abi sa'id as-sahih wa ghayruhu min al athar mun karanta cikin atharin abu sa'id al-khudri da sauran atharori waɗanda suka tabbata mun karanta ko mun gano wannan muke ku a ranan da Ali yayi mubaya'a a ranan Az-Zubair yayi a ranan duk wani sahabi ma yayi jama'a mun gano wannan muke ku karerai ne kawai ake ɗibowa ake kawowa saboda a rikita addinin musulunci a ce shi addinin addinin ɗan hayaniya ne shikenan su bukatun su ta biya Mala ya ce, ƙalabu na taimiya, ibn taymiya yace wa qad tara an amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala ya ya zo ta hanyoyi birjik daga sayyidina ali ya kasance na cewa khairul umma ba'da nabiyha abubakarin cikin wannan al'umma na musulunci gaba daya wanda ya bi kowa alkhairi bayan annabinta ya ce abubakar ne thumma umar sannan sai sayyidina umar wa ƙadarawa haza anhu min turuqin kathira an samo wannan ruwayan daga sayyidina ali ta hanyoyi masu yawa ƙila aka ce innaha tablugu 80 tariqan hatta hanyoyin sun kai kusan 80 sayyidina al-arwayto ba waje ɗaya ba waje biyu ba ya shahara ma yana faɗi maƙiya addini ma sun su kifar da addinin musulunci duk sai suka binne wannan in ban da zagi da sharri da kage da yarfe da batanci ba abin da kake ji a bakinsu wa anhu annahu ya kolu kuma ali yana cewa la otiya bi ahadin ba za a taɓa cafko wani azoman da shi ba ya ne ala abi bakarin wa umar wanda yake fifita na kan abubakar da umar illa jalattuhu haddal muftari face na bulale shi bulalan haddi irin na makaryaci karanta min hajji sunna mujalladi na uku shafi na 162 biyu. Wakala aidan har ila ibn taymiya yake cewa walam yaqul qattu anni a bi haza yace da ɗaya ni na ali ban taɓa faɗin cewa ni na cancanci khalifanci ba ai al khilafa min abubakar ban taba cewa na fi abubakar cancanta ba wala qalahu ahadun fi ahadin bi ainihi kuma wani daga cikinmu bai taba faɗin irin wannan magana a kan wani ba abubakar bai taba cewa ya fi ni cancanta ba ni ban taba cewa na fi abubakar ba umar bai taba cewa ya fi abubakar ko ya fi ni ko ya fi usman ko usman ya ce ya fi mu duka ba ba wani cikin sahabi da ya taba cewa ya fi wani wa anna fulanan a haƙo bi hadha amr min abi bakarin wani bai taɓa cewa ga wani ya fi abubakar cancanta na hawa wannan kujeran ba ba wanda ya taɓa faɗi wa inna ma ƙala fihi atharul jahiliya arabiya malin ya ce kaɗai wannan maganan irin mugun jijiyan nan ne na tasirin jahiliya ta larabci ya tasiri ga jikin wasu fasakai au farisiya ko kuma irin abin da yake tasowa na jahiliyan mutanen farisa anna baitar rasul a haƙa bilwilaya suke cewa gidan annabi ne suka bi cancanta da wannan alwilaya ɗin li'annal araba fi sau saboda larabawa a zamanin jahiliya kanat tuƙaddimu ahlar ru'asa idan wani ya mutu sai a ce to ɗan shi ya hau suna gabatar da 'ya'yan sarakuna ne automatic in kana da babban ɗa kana mutuwa kawai shi ne a jahiliya haka larabawa suke mun gano wannan da kyau sun ɗauka musulunci yana bin al'adan jahiliyar larabawa ne wa kadhalika al-furs haka su ma mutanen farisa na ahla baitul malik suna gabatar da 'yan gidan sarauta ne fanaqala amman naqala anhu kalamun yashiru bihi ila haza shine sai aka kawo zantattuka irin wancan na jahiliya kawai sai aka ɗauko sai aka ce to kawai a ɗauki wannan abubuwan a ci gaba za ku zo za ku ji wannan magana a cikin littafin alintisar lissahabi al asali abdullahi ɗan saba al-yahudi ita wannan muguwar maganar a wajen shi aka fara jiyota domin lokacin yana ba Yahudi shi ya fara faɗin cewa Isa ya bar wasiyan wani ne a bayan shi. Mun gano wannan da kyau ko za ku zo ku ji maganganun fes a lokacin da ya zo ya ce ai annabi ya bar wasiya ga Ali, Ali sai da ya sa aka kamo shi ya ce a datse mai harshe. Jama'a suka ce ya haka ya haka ya haka. A lokacin ya ja jama'a ya koma ya ce ai Ali Allah ne, don ya rikita addinin musulunci gaba ɗaya. to shi ne farkon wanda aka fara jin zagin abubakar da umar da usman da aisha da hafsa a bakin shi ina fatan mun gano wannan da kyau sahabbai gaba ɗaya ba a taɓa jin zagin junansu a bakinsu ba wannan ba yahudan abdullahi ɗan saba wanda shi ne ya fara kafa manhaji na shi'a shi ne wanda aka fara jin zagi a bakin shi almajiran shi ne sai da na ali ya sa aka kamo ya kunna wuta da shi da kambar suka rika jefa za mu zo ku karanta za ku ci ya ce falon mara aitul amra a tunari wadda auto kambara Allah ya kiyaye mara ya ce tasmiyata abi bakari ne siddiq wa shahadata ali lahu bisibak ambatan abubakar bisiddiq da sunan as-siddiqu da kuma shaidan da ali ya bayar cewa abubakar ya yi gaba da su ya tsere masa tene wa shaja'a kuma abubakar yana gaba da su hatta a jarunta mun gano wannan da kyau ku cin abin da muka gabatar a karatun da ya gabata kai da jin irin abubuwan da abubakar ya yi ka san jarumi ba zai rago ba zai wannan abu ba sai jarumi ina ba ta mun gano wannan da kyau amma makiya in suka so suka ambace ka da wani abu na banza sai jahili sakare sai ɗauka haka ne ina ba ta mun gano wannan ku bari jarumai ne za su yi magana a kan jarumi ɗan uwansu an yahaya mala ce hakim bin sa'adin kala ta aliyar radiyallahu anhu ya halifu ce ya ji alina rantsuwa yana cewa Allahu anzala isma abi bakarin mina sama a siddiq sunan abubakar da ake ce mashi a siddiq saukakken suna ne daga sama ka karanta mu'ujamul kabir na al'imamu tabarani jiz'in farko shafi na hamsin da biyar rijaluhu thiqat qalahu hafiz filfatihi fatihi yace sunan saukakke ne wa an sila bin zufur al'absi ƙala, kana abubakarin idza zakara idza zakara inda ali abubakar ya kasance duk sanda aka ambaci sunan shi mana duk inda aka ambaci sunan abubakar wajen da na ali kala sai ce as-sabbaq wanda ya riga kowa kun gano wannan da kyau A as-sabbaq tadhkuruna kuna ambatar sunan wanda ya riga ya tsere ma kowa yayi fice ba a cin mashi ba wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da raina ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi mastabaqana ila khairin qattu illa sabaqana ilaihi abubakar yace ba mu taba rige-rige akan wani abu ba ko menene face sai abubakar ya riga mu akwai hadisi ingantacce daga Umar wanda ya tabbatar da wannan wannan ruwaya ne ta al-Imam tabarani a Mu'jam al-Awsat a mujalladi na bakwai shafi na 207 zuwa shafi na 208 bi isnadin da'if wa an muhammad bin aqil bin abi talib qala khatabana ali fa qala sayyidina ali ya mana jawabi yace ayyuhan nas man ashja'un nas ya ku mutane a duniyan nan waye kowa jarunta qulna anta ya amiral mu'minin suka ce kai ne ya kai amiral mu'minina lokacin ali yana karagan mulki abubakar ya shekara 20 da wani abu da mutuwa ma lokacin kala sai ce za ka abubakar ne siddiq ali ya ce ba kowa nake nufi ba abubakar nake nufi innahu lamma kana yawma badarin ya ce lamma kana fi yawmi badarin ya ce ranar da aka yakin badar wa da'ana li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arish sai muka yi ma'annabi rumfa fa muka ce man man yuqima indahu waye zai tsaya gadin annabi la yadnu ilaihi ahadun min al-mushrikeena kar ya bar wani daga cikin mushrikai ya matsa annabi fama kama alaihi illa abubakarin ba wanda ya miƙe ce zai wannan aikin sai abubakar wa innahu kana shahiran saif ya zara takobin shi ala ra'asi ya miƙe tsaya kan annabi kullama da na ilaihi ahadun duk sanda wani arni ya matso abubakar zai kawo mu annabi hari hawa ilaihi abubakarin sai abubakar ya mai daren mikiya bisaifi da wannan takobin ya barar da shi wala qadar ra'aytu rasulallah ali yace naga annabi wa akhadhahu quraish inda al-ka'aba qurayshawa sun kama annabi za su ci mutuncin shi a ka'aba faj'alu ya tatunahu suka kama yasi nan da shi wa ya na wanne ya kuɗa shi nan wanne, bugo shi nan wanne ya tokaro manzan Allah can wa ya ƙulu anta wa ya ƙulu wa ya ƙulu suna cewa an talladi ja'altal alihata ilahan wahida kai ne ka sanya abin bauta ya zama ƙwaya ɗaya fa wallahi ma da na ilaihi illa abubakarin ce ina muku rantsuwa da Allah ba wanda ya matsu wannan wajen sai abubakar wal abubakarin yawma idhin da biyar ta ni lokacin abubakar ya haɗa. kulle shi suna da tsawo yi shi kaman kitso kayan suna kitsa gashin su fa yal ji ohaza sai ingije wannan waye da ohaza haza yi ma wancan kutubol waya kula yana cewa waya laukun bane ya tabbata gare ku A na rajinan an yaqula Yalla? kawai kun taron dangi za a kashe wanda ya ce Allah ne ubangijin shi wa a ja'akum bil bayyanati ya zo muku da bayanai dalla dalla min rabbikum daga ubangijinku maganganun na da yawa da abubakar shine mala ya dage dage wa qudiyat ihida da ta abi bakarin sun kawo ma abubakar sara sai suka yanke mashi gundulmin gashin kanshi da kanshi suka so yankewa faƙala ali li ashabihi sai ali ya ce ma waɗannan mutane nashi mun gano wannan da kyau ko waɗanda suke tare da shi to menene sai da na ali ya faɗi mun gano wannan da kyau ko sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu ji mai jawabin da Ali yayi fasbanaka ma duka duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi laik assalamu alaikum